ganin yadda 'ya'yan kungiyar nan da ke kai hari kan jama'a da ake tsoratan 'ya'yan kungiyar boko haram ne ke ci gaba da hallaka dumban jama'a ya sa mai alfama shehu bano alhaji abubakar umar ibn garbe elkanami kira ga al'ummar musulmin da ke jihar da soma azumin kwanaki uku daga alhamis zuwa ranar asabar da neman saukin wannan hali da jama'a suka shiga daga wajen ubangiji mai alfama shehu bano ya ce wannan yanayi ya jefa jama'a da dama cikin damuwa yayin da ake ci gaba da samun kwarowar jama'a daga dukkanin ƙauyukan da waɗannan mahara suka mamaye mai alfarin ya kuma kira ga al'umma musulmi da su gaba da gudanar da addu'o'i na musamman cikin waɗannan kwanaki uku don samun sauƙin wannan hali na itila'i da jama'a suka samu kansu ciki wannan kira dai ya fito ne a wani sanarwa da ke ɗauke da sa hannun sakataren fadar shehun borno alhaji zanna lesu wanda kuma ya aiki wa ma labarai wanda hakan ya sa ni nemi ƙarin haske kan abin da bayanin nasu ya kunsa kamar haka kasan yanayin da muke ciki na tsoro a borno da kuma wayansu sassan ƙasar nan to yanzu a kwanakin nan kasan yadda mutanen nan suka fara tursasa wa mutanen mu na kauyuka garuruka sun tashi mutane suna ta zuwa cikin maiduguri muna da rokon allah tun ba yau ba muna yi da to a yanzu kuma mun sake shehu ya gani abin yana yana kaiwa tsanani yana tsanani da yawa to ya kira al'ummar jihar borno gaba daya amma duk a cikin najeriya wanda yana da niyyar taimako mu ma yi azumi na kwana uku daga alhamis gobe zuwa har asabar kuma ya yi kira a cikin jawabinsa mutane masu unguwanni na cikin gari haka jama'a haka kowanne a masallatai a dinga yin addu'a a dinga ka abinan maimaitawa kalimat shahadat that is la ilaha illallah la ilaha illallah cikin kwanaki uku tukuna a dinga ai ta yi kuma mutum duk da gwargwado abin da Allah ya hore masa da sauki ko da dabino ne da safe kullum ya dinga sadaka har mu gama wannan abun eh, Allah ya yayi mana wannan masifa a Borno da ƙasa gaba daya da kamar bayanin ya tabo batun tallafa musamman ma waɗanda suka baro gidajen su ko zaka yi min ƙarin haske in ka duba cikin Maiduguri yanzu kowane gidan da ka tafi a mutane banda inda aka hada camp na nema inda aka aje mutane ba gidan da za ka je ba ka samu mutane daga ƙauyuka sun gudu sun zo ba bisa ga haka shine yana kira jama'a wanda suke da halin yi ko a nan Maiduguri ko a Borno ne ko a Najeriya ne ma gaba daya yadda wayannan bayan Allah suke sha wahalar nan a tallafa musu in kuma sadaka ne ka kai ka fitar din in ya so ka je ka nemi inda wayannan mutane suke a basu ko kuma da taimako ma ko ta wani hali dai inda mutum zai yi kuma bayan haka din yayi kira ga wanda suke kuma ba musulmi ba kamar kristoshi yan wamu wanda suke su ma dai suna ta addu'a din ya kira gare su su ma su ci gaba da yi haka din ko da yace bai ce su yi azumin ba amma yana nema su ci gaba da addu'an da suke yi saboda kasa samu zaman lafiya a samu kwanciyar hankali wannan hali da jama'a suka shiga dai ya sa gwamnan jihar borno honorable kaji shattima katsa tafiyar da yayin yi zuwa kasashen waje don dawowa gida ya tunkari irin wannan matsala da ke kokarin gagaran kundila ganin cewa fiye da watanni biyu kenan wannan lamari ke kara zafafa yayin da kuma ake ci gaba da samun yan murga na mamaye wasu garuruwa sai dai wasu rahotanni da muke samu na nuni da cewa wani lokaci jami'an sojan najeriya kan halaka yan murdigan da dama sai ba kasafai sukan bayyana irin nasarorin da sukan samu akan waɗannan mahara ba a yanzu dai ana ci gaba da samun yawaitan yan gudun hijira da ke ci gaba da kurarowa zuwa manyan birane musamman ma birnin maiduguri da kewaye wannan shine gari kaɗai da waɗannan yan ƙato da gora ko kuma sibiliyan je ta suka suka fatattaki waɗannan mahara zuwa bayan gari wanne zaka suke ci gaba da hallaka jama'an da basu ba su gani ba tare da wani hujja ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya